alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du yan uwa masu kallo da sauraren mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na dausayin sunayen Allah inda muke karanta sunayen Allah muke fassara su muke faɗin ma'anonarsu muke fidda kasancewa su mafi kyawun sunaye da mafi kyawun ma'anar da suka kunsa da yadda za a bauta wa Allah da su wannan shine shiri na goma sha ɗaya kuma za mu yi magana game da asamadu asamadu ɗaya ne daga cikin sunayen Allah mafi kyawu kuma ya zo a cikin ƙur'ani ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin ƙur'ani so ɗaya a cikin suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad haka ya zo a cikin hadisi a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai habbai a ya'jizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil qur'ani fi laila shi yanzu ɗayanku zai kasa zai gajiya ya karanta ɗaya bisa uku na alkur'ani a cikin dare ɗaya fashakka zalika alaihim sai wannan ya yi masa tsanani suka ga sulusin qur'ani a kowane dare sai annabi san sai ce allahul ahadus samadu thuluthul qur'an ya yi ta'abirin kulhu Allahu ahad da cewa Allahu al-ahadu samad watan sura nan da adda Allahu al-ahadu as-samadu ɗaya bisa uku na Qur'ani ne kulhu Allahu ahad dama ta'dilu thuluthal Qur'an ta yi daidai da ɗaya bisa uku na al kaga anan ya zo da suna ya zo da suna as-samadu me ma'anar suna as-samadu malamai sun ce as-samadu yana da ma'anuna da yawa wato akan samu sunan Allah ɗaya a hidda sifofi da yawa ciki a fidda ma'anona da yawa yana cikin ƙarin kyawun sunayen Allah zaman su mafi kyawu sai zan suna ɗaya yakan ɗauki yakan a sifofi daban-daban yanzu a samadu cikin abin da aka ce a samadu an rawaito daga Abdullahi bin Abbas kamar da Ibn Jarir Tabari ya rawaito cewa huwa sayyidu ladhi kamula su'ududu wal azimul ladhi kamula fi azmatihi wal halimul ladhi kamula fi hilmihi wal alimun ladhi kamula fi ilmihi watan asamadu shine wanda ya haɗu ya kammala shine wanda ya kammala ga shugabancin shi shugaba wanda ya kammala a shugabancin shi masani wanda ya kammala abin da ya sani mai girma da ya kammala a girman shi mai haƙuri da ya kammala a haƙurin shi dama larabawa idan mutum ya kammala ya zan shugaba ya haɗu irin haɗuwa ta yana da shugabanci yana da karimci yana da kyauta mutane na so suna ce mai asamad kamar yadda wani ɗaya daga cikinsu ya ce ala bakkaran na'i bi khairai bani asad bi amr bin mas'udin wa bi sayyidi samad cewa mai ba da labarin mutuwa mai kawo kukan mutuwa ya kawo kukan mutuwa yau ya yi sauko da kukan mutuwan mutane guda biyu sanarwa mutuwan mutane guda biyu da amur bin mas'udin da kuma shugaban nan wanda yake a samad wanda ya kai karshe ga shugabanci wannan tun lokacin jahiliya ne wanda ya zan sunan Allah to shi ne mafi kammala a matsayin as-samad watan Allah shi ne mafi kammala a shugabancin shi shi ne mafi kammala a ilmin shi shi ne mafi kammala a haƙurin shi shi ne mafi kammala a rahamar shi shi ne mafi kammala da yaren zamani ka ce wanda ya haɗu ta kowane gefe wanda babu ta gefen da zaka zo ka samu an samu matsala ta kowane gefe a wannan gefen shi ne mafi kammala wannan shi ake ce ma as-samad ɗaya daga cikin ma'anuna as-samad kenan ma'ana ta biyu ta as-samad shine allazi la jawfa fihi wanda ba da ciki yan adam suna da jauf jauf shine inda wani abu ke shiga wani abu ya fita yan adam suna buƙatar su ci abinci suna buƙatar su sha abin sha suna buƙatar su shaƙi iska don haka akwai abin da inda yake zama sannan akwai inda yake fita tunda yana shiga yana buƙatar ya fita wannan shine jauf Allah da baya buƙatar ci baya buƙatar sha baya buƙatar ya fidda wani abu ya kammala da ake ce mai asamad waɗannan ma'amanoni guda biyu a shirin mu na gaba za mu faɗi ma'ana ta uku kuma mu faɗi tun da ya kasance asamad to mi ya kamata ya kasance bayi su yi akan wannan sunan na asamad amma dai a wannan shirin mun gaya muku cewa ya zo a cikin qur'ani a cikin suratul ikhlas ya zo kuma a cikin hadisi sahih bukhari kuma yana da ma'anoni guda uku mu faɗi ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko shine shugaba wanda ya kammala ga shugabancin shi ma'ana ta biyu shine wanda baya da jauf wannan duk ya zo daga salaf watan baya da ciki baya bukatar wani abu ya shiga baya bukatar wani abu ya fita sai mun haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh